ba ga 'yan bokon yanzu sun kawo mana shari'a ba a yayin da masu karatun ƙura'ani din a na kalla dubu dubu su kawo kuka ai gashi to an tsaya ana ta ƙari-ƙari ana kyamar shiga siyasa ai shi ne wannan akwai wani mutum yana ɗan siyasa ne malam wannan abu karimu ɗaya ga lokacin da za mu je ziyarar haɗin kan musulmi kaduna da aka aiko labarin cewa ai ana nan a kaduna za a yi mana rutu za a yi kaza kaza da za mu to da malam nasu kafara allah ya gafarta masa ai kaga zuwa yadda ka san wato a wannan lokacin mun ji sa kwarai da gaske rigar malamin ya kama yake cewa malam wannan duk laifinku ne wannan alalace idan da ba don saboda an sake ba da kai ne yanzu fa gwamnan kan a lalace amma ga wai tafiyar nan da yanzu an ce wai ana wani wani abu wai wai har wai har kuma wai ana wai dako da a tafi ko kar a tafi yace to mu ne kaduna mu ne kuma kawai a tafi to wannan kalmar kaga da ya faɗa ku ya faɗa ne ba akwai bai a cikin jama'a a masallacin sannan muka je za a tafi to wannan me yake nunawa a sheken da musulmin waɗanda suke wato malaman sun shiga siyasa da yanzu ne shugabanni aka bar wasu 'yan bokan sai ga su 'yan bokan allah ta'ala ya taimake su a wannan halin da ake ciki ungul da kan zaben sama ba musulunci ba ne amma kuma ƙasa tana nema ta zama musulma amma kuma bokan ne ko an ki kuma ko an so sai dai kuma idan za a sake to wani wani karin kuma a sake wannan kalubala ne ga dukkan wani malami ga dukkan wani almajir ga dukkan wani mai ilimin arabi boko ko kuma arabi boko ake cewa ko irin waɗannan